أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wancan wancan mako mun yi karatu a cikin wannan babi babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir a wannan babi cikin wannan littafi mun yi nazarin ina ne malam ya mana bayani akwai ulu abin akwai uluwu zati da uluwu sifa sannan muna cikin fawaid amfanin da aka samu a cikin wannan wadda aya amfanin farko da muka samu a cikin wannan aya a baya shine cewa ashe mala'iku su ma suna tsoron Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda wata aya ta ƙarfafa haka ya na rabbahum min faukihim abu na biyu wanda aka gane a cikin wannan aya ko darasin da aka tsinta a cikin wannan aya cewa mala'iku suna da kalb suna da zuciya kamar yadda adam ke da kalb su ma suna da kalb abu na uku tabbatar da cewa mala'iku jiki ne ba ruhi ne kawai ba ina ga za mu tashi na hudu ko yau wato abu na hudu anna lahum uqulan su ma suna da aƙal, suna da hankali iz innal qulub hiya mahallul uqul saboda duwane ka jina da qalb to nan anan ne aqalu yake shi aqal yana cikin qalbu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru a ƙarshe hadisin sai ya ce wannan tsoka ita ce ƙal. to ƙal a cikin ta aqal yake shi ƙal a zuci yake a ƙirji yake aqalu hankali hankali na zuciya ne yana ƙirji ne hankali na kirji ne saboda yana cikin kalb ne ita kuma kalbu tana kirji ne an gane ko ba shi abin nan akal hankali ba yana kwakwalwa ba ne nan gaba kada malam zai mana bayani hankali ba yana cikin kwakwalwa ba ne yana cikin zuciya yana cikin kirji ne malam ya ce, Khilafar liman qala innahum la yaqiluna sabanin wanda ya ce a su kuma malaiku ba su aiki da hankali irin na dan adam wali annahum yusabbihuna allaha dalilin su saboda yusabbihuna allah wato kowane lokaci su mala'iku na tasbihi ga Allah wa yatufuna bil baitul ma'mur suna ɗawafi a baitul ma'mur wannan da ke sama a dai wannan bangare na hudu abinda malam yake so ya tantance tunda aka ce hatta idza fuzia an qulubihim tunda suna da qalb to kenan suna da akal tunda dai suna da qalbu suna da zuciya to ko hankali na ne mahallul akal sai na biyar abinda aka tsantsanta a wannan hadisin izbatul qawli lillahi subhanahu wataala wannan aya ta tabbatar da Allah yana zance alƙaul Allah na zance tunda aya cikin ce ƙalu ma za rabu kuma ƙala alhaƙ haka ne ko qalu alhaƙ ya faɗi gaskiya ashe Allah na zance yana magana wa annahu muta'alliqun bi mashiyatihi kuma maganan Allah yana rataye ne da ganin damansa idan ya ga dama sai yi magana li'annahu ja'a bi shart saboda ya zo da sharadi yace idza fuzia yayin da aka kwaranya abin da ke cikin kirazan su wa idza ash-shartiyya tadullu ala huduth ash-sharti wal mashruti shi kudin da kaga sharadi to yana nuna da sharadin ne da abin da aka sa sharadin saboda shi to wannan mas'ala mas'ala ce wanda aka kai ruwa rana a kansa maganan zance na Allah subhanahu wataala shi sa malai ce khilafan lil asha'ira sabanin masu aqidan asha'ira a cikin ahlus sunna alladhina yaquluna wanda suke cewa inna Allah la yatakallamu bi mashi'ati Allah ba yana magana ne da ganin dama ba shi Allah ba wai yana magana ne da ganin dama ba yan uwa ku kalli wannan wannan wannan falsafan wannan shubha da za ta taso yanzu nan wa inna ma kalamuhu huwa ma'ana mana al-qa'im bi nafsihi suka ce maganan Allah to magana ne wadda take tsaye a cikin zatinsa ba wai magana yake yi bi a lokacin da ya ga dama ba a a cikin zatin shine kawai magana take falsafa ce wannan fa huwa qa'imun billahi azaliyun abadi maganan tana tare da Allah ne azali abadi tuntuni tun tuntuni azali abadi duk abu guda ne tun fil azal ka ƙiyamin ilmi kamar yadda Allah ya tsayu da ilimi wal qudratu da iko was sam'u da ji wal basaru da gani suka ce haka magana Allah yake kun ji abin da suka faɗa amma karatu mai fita ba a yi wato su 'yan asha'ira sun ce lalle Allah na magana amma maganan shi azzali ce abadi tana tare da shi ne ƙayamu bi nafsi a cikin zatin shi kamar ilimin Allah kamar ikon Allah kamar jin Allah kamar ganin Allah kenan idan haka ne wato zancen Allah ba irin zancen mu bane ta cewa shi Allah kawai ko lokaci cikin magana yake domin in ka ga ai misali ilimin Allah akwai wani minti daya wanda Allah ba yana cikin iliminsa ba ne yau to saboda haka sai suka ce to maganan shi ma haka yake kawai maganan yake ta yi an gane bambanci to ahlus suna ba sai da wannan ba su ahlus suna sun ce ne yana magana bil mashi'a da ganin dama wani lokaci magana wani lokaci ba yi maganan ba to su ko suka ce a'a magana Allah azzali ce abu da ka'imun bi nafsihi wannan falsafa ce logic na'am yawa ka qiyamul ilmi da ƙudurata was sam'i walbasar suka ce kama ai magana Allah ai kaman magana ikon shi ne da jin shi da ganin shi akwai minti da zaka ce ba Allah ba yana cikin ji ba ne, ko yana cikin ko yana gani ko to da haka hakan nan ma zancen shi yake an gano wannan wannan falsafa ce kun ƙara nazari ko a ƙara tantance ta wala annaha anna hadha batilun malin yace kwata kwata babu koko kwanto wannan kuskure ne ba daidai bane wa anna haqiqatuhu inkaru kalamillahi kai haqiqanin wannan bayanin nasu ma ai suna kora magana Allah ne ma kawai kaman baya magana ne ma to ko magana yake ta yi fa magana yake babu wani sakan ɗaya da ba magana yake yi magana kawai yake ta yi yake ta yi yake ta yi yake ta yi wali haza ya ƙuluna shi sa suke cewa inna allaha ya takallamu bi kalamin nafsiyin azaliyin abadi allah na magana ne magana bi kalamin nafsi magana irin na zuci azali abadi na fil azal na tuntuni kawai magana yake ta yi kama ya ƙuluna kamar yadda ma suke cewa hazal kalamun lazi sami'ahu musa maganan da annabi Musa ya ji tunda kun san mafi yawan wahayin annabi Musa shi ba mala'ika yake kawo mishi ba yan kaɗan ne mala'ika ya kawo mishi Allah da kan shi ke zuwa Allah ya bashi su magana da Allah da rage karɓo sako shi sa da kanshi Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta takliman Allah ya magana da Annabi Musa zance zance sosai in sako ya taso yakan je ya karbo ne a wurin Allah kai tsaye to maganan da Annabi Musa ya rinka yi da Allah in Allah ya magana sanan Musa ya ji wa sami'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wa nazala bihi jibrilu ala rasul sallallahu alaihi wa sallam da wani magana da mala'ika jibrilu ya ji daga wurin Allah ya sako da shi shay'un makhluqun suna cewa wannan maganan wani abu ne kawai wanda ake an halicce shi ne littabiri an kalamin lahi alƙa'imu bi nafsihi domin ya fassara maganan Allah wanda shi maganan Allah yana tare da Allah ne an gane abin da suke cewa ko su suna cewa duk maganan da annabi kaji annabi Musa an ce ya ji duk maganan da kaji an ce annabi Isa ya ji annabi Muhammadu ya ji duk maganan da kaji an ce mala'ika Jibril ya ji magana ya sako da shi eh amma shi wannan maganan fassaran maganan Allah ne suke ji wa maganan Allah ba an gane ko wata halitta ce maganan Allah fassarar maganan Allah ne ba suke ji ba wai maganan Allah ba an gane wannan ko saboda su a wurinsu maganan Allah wata su ce wata take tare da Allah ɗin ba ta rabuwa da shi wa hadha fil haqiqa qaulul jahmiyya malan yace to wannan maganan jahamiya ce kama qala ba'dul muhaqqiqin min al ashaira kamar yadda masu bin diddiki daga asha'ira suke faɗa suke cewa wannan asalin maganan ba ta su bace suna cewa laisa bainana wa bainal ta farqun babu bambanci tsakaninmu da jahmiya game da cewa maganan Allah tana tare da shi sun yadda duk Allah na magana amma tana tare da shi duk abin da mala'ika zai ji ko wani annabi zai ji to fassarar maganan Allah ne ba maganan Allah ba ne. suna cewa fa inna nattafaqna mu mun hadu tsakaninmu da jami'a ala anna hadha alladhi baina daftayil mushaf wannan abin da ke tsakanin bangon alkur'ani alkur'ani na da bango guda biyu dama da hagu tsakiyar shi qur'ani ne to wannan abin da ke tsakanin bangon guda biyu makhluqun halittan Allah ne ba wa magana Allah bane in kana karatun qur'ani ba magana Allah kake karanta ba a kana karanta fassarar magana Allah ne in ji su lakin قلنا qulna ibaratun an الله وهم قالوا كلام kalamullah suke cewa mu muna cewa abin da ke tsakanin bangon alkur'ani fassarar maganan Allah ne su kuma wasu suna cewa wai maganan Allah ne in ji jahamiya an gano wannan ko a dunkule wannan magana magana ce mai rikici rigingimu in kana shiga cikin littafan tauhidi za ka ga yadda aka tattake waje kuma aksari za ka iske ko munan muna samun saɓani ne mu mu ce kaza waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza shi malam ya ce abin da fa'ida da aka samu a cikin wannan aya isbatul qawli lillahi subhanahu wata'ala an tabbatar da Allah na magana to su ma sun yi da Allah na magana to amma ina aka samu bambanci shine su ahlus sunna sun ce manzo an Allah na magana ne bil mashi'a idan ya so ya magana kawai sai ya magana in bai so ya magana ba shikenan ba zai yi ba su kuma suka ce a magana kawai na ta zuba ne ba ma lokacin da ba magana ake yi ba idan aka ce ana so a ga zo ko a za a aiko mala'ika jibrilu da sako to fassarar magana Allah ne za a gaya mashi zai ji sai ya zo yana abun nan yana mutane bayani shi sa suke cewa ƙur'ani ba maganan Allah ba maganan Allah bane fassarar maganan Allah ne in kana da ƙwaƙwalwa mai ƙarfi sai ka shiga cikin wannan rigima. in ba ka da ita ba za ka shiga cikin rigima ba ruwan ka kai da Allah na magana ahlus sunna kuma waɗanda kai da su sun ce yana magana na bil mashi'a kada ku ɗauka magana ta wasa ce wallahi in ka shiga cikin rigima falsafar su sai ka nemi ka makale wallahi sai ka nemi sai ka ga yanzu yanzu nan kai maka koma su to da logic ne to in aka kalli ka zafa to kaza ma fa to in aka kalli ka zafa to kaza fa in ka ce qur'ani maganan Allah ne ba fassaran maganan Allah bane to za su kawo maka dalilin da zai nuna maka baka da gaskiya wannan ƙur'anin ba maganan Allah ba ne fassara shi ce sai sai to ai rubutun ma ka kalla wanda waɗanda suka yi rubutun da wanda waɗancan suka yi rubutun ba iri ɗaya bane yadda wancan suka yi rubutun da wanda wancan suka yi rubutun ba iri ɗaya bane duk magana Allah ne ya sa ganshi kwaya ɗaya in ma wannan sun gaze ka kana da wani dalili sai su kama ku abin da falsafa na kwakwalwa ciran tashin alkiyama an ce annabi sallallahu zai ceto an ce azumi zai ceto an ce ma ƙur'ani zai ceto ko ba ce ƙur'ani zai ceto ba zai ceto yan qur'ani zai ceto a shi ma ba Allah ba ne. ashe fasaran Allah fasaran magana Allah ne da Qur'ani magana Allah ne ba zai cito ba falsafa rigima ne zaka iske littafi guda ko babi guda shafi 20 30 40 50 su kuma alu suna su dauki waɗannan su ta kwankwatsa haka baka ganci. a ta rigingimu Allah ya sauke Sheikh Salihu Sami ne ce wannan tunani nasu tunani ne gurbataccen tunani wanda kike kuma ba kana da ƙarfin kwakwalwa ba ka shiga cikin littafin tauhidi yanzu ne sai ga mutun ya burkice ai da kuke ganin wasu suna karantarwa su karanta ayoyin alkurani su lalace ai irin wannan rigima suke shiga kuma da kanshi Allah ya ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera za a karanta ayoyin alkurani ne wani ya karanta ya karanta yadda ya gane bata ne wani kuma ya karanta yadda ya gane shine shari'a an gane ko sai abu na shida ithbatu anna qaulullahi haqq abinda aka tsuntsunta a wannan hadisi tabbatar da cewa jahamiya a ba ni da shi ina na shida me ya kace ta khairu mimma za ta khairu minhum ba ni da shi ba ni da shi ne eh, in gana kan mala ai ba ni da shi ne ina wurin to wani kamfani ne darul gat aljadid kai ma kana da shi sabon bugu يكون نمونا أوتو فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله لكنه لكنهم شر منهم في كونهم يهرسون أن كلام الله مخلوق wato shi anan naku ya kara ya ce faljahmiya su jahamiyawa khairun minhum sun fi a sha'iran da suka lalace ba masu bin diddiki ba don mala ya ce a sha'iran kala biyu ne akwai muhakkikin masu bin diddiki akwai kuma wanda ba sa bin diddiki eh, fi annahum yaquluna don jahmiyan cikin zancen suna cewa hadha kalamullah wannan zancen Allah ne nahum sharrun minhum fi kaunihim yasrahuna anna kalamullahi makhluq sai dai kuma inda jahamiya suka ƙara lalacewa su kuma suna faɗi ƙarara cewa zancen Allah makhluq duk wani kalamullah to halitta halittacce ne amma dai kaman wannan ƙarin da su suka ƙara shi ba wani bayani ne mai abin nan ba qauluhu zancen sa fi ya zo da asalin hadisi guda sabagar kalamu alaiha malayin ce magana ya gabata akan wannan idan in dai kaji Sheikh Abdul a wani littafi ya ce wa fi sahihi je can ka neme shi fi mazanihi inda kake zaton za ka same shi in ce sahihi ba yana maganar Bukhari ne kawai ko ko Muslim eh na shida au to ba hadisi ba to na shida isbatu anna qawlullahi haqq abinda aka tsuntsunta a wannan aya wannan aya tana nuni da cewa lalle zancen Allah gaskiya ne wa hadha jaa bihi alquran mallam sheikh muhammad sallallahu alaihi wasallam yace eh, lalle wannan magana da muhammad ibn abdullah ya faɗa haka yake ma qur'ani yayi wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi as-sabil haka yaza qur'ani ko shi Allah kullun ya faɗi magana to gaskiya yake faɗa kuma kullun ya faɗi magana to daidai ce yake faɗi a wata suna kuma ya ce falhaƙu walhaƙa haƙul gaskiya gaskiyan zance ne fa nake faɗa wallahu ta'ala la ƙulu illa haƙan, Allah baya faɗin wata magana sai gaskiya li'annahu huwal haƙ. Don shi Allah ma shi ne gaskiya dalika bi anna Allah huwa al-haqq baka ne zuwa Qur'ani ba dalika bi anna Allah huwa al yana daga cikin sunayen Allah al gaskiya wala yasdaru an al-haqq ila al ba ku abin da ke gangarwa daga gaskiyan ai sai gaskiya haka ne ko in ga an ce gaskiya to ai take nan gaskiyar ce da yake nufi ba abin da ke fitowa daga gaskiya sai gaskiya Allah ya taimake mu waɗannan abubuwa ne guda shida wanda malam ya ce fa'idoji ne amfanoni ne da aka samu a cikin wannan hadisi a cikin wannan aya kauluhu wa fi sahihi da ya ce ya zo a cikin sahih sabakal kalamu alaiha muhammadu bin Salul Samin ya ce magana ya wuce ya gabata kan wannan in ka ji Muhammadu bin Abdullahab ya ce hadisi ya zo a cikin sahihi to yana nufin littafai littafai guda shida da muwaɗa da musulun na imamu Ahmad wato littafai takwas kenan su ne littafan yan firamare wanda ake ce su a firamare ƙauluhu ƙadallahu al'amura fi sama cikin ɓalli-ɓalli hadisi idan Allah ya yanke hukunci a sama al-muradu bil amr ash sha'an. abin da ake nufi da al'amru ash sha'an wani sha'ani wani al'amari wai kullu qada bil qawl zai kuma yu'a ba wani sha'ani bane zance ne wani hukunci ne ake so ya tabbata a doron kasa li qawlihi ta'ala idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun domin idan Allah ya yanke hukunci ta wani lokaci kuma ikan ce kun kenan akwai yanke hukunci wato bishan bayanin wani al'amari wanda zai faru akwai wani lokaci kuma bil kauni ne ayi kaza ayi kaza ayi kaza to duka biyun duk ɗaya ne qauluhu hadisin ya ce khadanan khadanan wani balli ne a cikin hadisi kafin ya haɗa hadisi ai khudu'an shine kankan da kai لقوله ka annahu ai القول في وقعة waƙa'atin قلوبهم wato kai ka ce wannan sautin da ya fada cikin zukatansu su mala'ikun wato idan sautin ya bugi zuciyarsu to sai su faɗi khadanan suna masu kankan da kai sai wani ɓalli na gaba hadisin ƙaunar safwan me safwan huwal hajar in baka san safwan ba abinda ake nufi da safwan shine dutse wani irin dutse al'amlas al'amlas mai sili-sili sannan asalbu kuma mai karfi kasan wani dutsen sai gan shi sili-sili amma mai karfi ba ma wurin kamu balantana wurin duka balantana wurin fasawa bai da wani gibi za gan shi mulmulalle ne shi ne hajarun al'amlasu sili-sili asalbu mai karfi wasilsilatu alaihi ya laha sautun azim to ku sarƙa ya fada kan irin wannan dutsen ka zai zai kara zai za a samu sauti mai girma haka ne ko murabta shi tashbihu sautin lahi ta'ala bi hada ba ana nufin sautin Allah ne yake haka ba ana bayani ne li'annahu laisa laisa ka kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir domin Allah halittarsa ba wata halitta da ta kama da ta Allah da aka ce in yi magana za ka ji ƙaran maganan kamar sarƙa ne aka zuba a dutse to ba ana nufin in ka taɓa jin wato ƙaran zuban sarƙa akan dutse to irin wannan amon da yake bada shi ne magana Allah ba mala ya ce ba haka ake nufi ba balil murad tashbihun eh, shi manzo Allah yana kamantawa ne ma ya hasulu lahum min alfaza'i inna ma yasma'una kalamahu abinda ke faruwa da su mala'ikun na firgici lokacin da suka ji zancen bai faza'i man ya sama silsilatin ala safawan irin yadda zai girgiza irin yadda wanda da za a zubo sarka ne akan dutse zai girgiza to su ma haka ne suke girgiza an gane ko qauluhu yanfudhuhum zalika Zancen sa hadisin ya ce yanfuzuhum zalika wannan karin yana ratsa su an nufuzu in baka san nufuzu ba huwa dukhulu fi shay'i shine shiga cikin abu wa minhu nafadha sahmu fi ramiya daga ciki akwai wato kibiya ta huda abinda aka harba an sam an kas an sa target an harba kibiya ta je ta burma shi ta wuce ai da khalafiha wal ma'ana inna hadha saut yablughu minhum kullal mablagh ma'ana dai shine wannan sautin zai kai matuka dukkanin matuka wato sautin zai ratsa su sosan gaske sai mu tashi kalma ta gaba hatta idza zai an qulubihim ga ƙaran, ga yanda ya shiga cikin zuciyarsu ya huda su to lokacin da ya kwaran an gane ko Allah ya taimake mu da biyan malami sai ya tsuntsunta kalma sannan ya hada ta wuri sannan ya hada ta wuri guda sai shirin misali jahiliya